الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد dukkan الذي يقول بوديا godiya su tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da soyayya tsakanin muminai ya mai da muminai suka zama kamar gangan jiki guda daya idan wata gaba ta yi kuka ko ta yi ciwo dukkan sauran jiki sai ya amsa saboda tsabar yan watan ya hana wannan gangan jiki bacci yatsa guda ɗaya da za ta ciwo sai ta hana gangan jiki bacci gaba daya godiya tabbata ga Allah da ya hana mu hasada a tsakanin godiya tabbata gare shi da ya hana mu fushi da kiyayya da jayayya da sabani a tsakanin mu ina shaida babu an bauta da cancanta da dacewa sai Allah shi shi kadai ba shi da abokin tarayya a cikin mulkinsa da sarautarsa yana shaida annan muhammadu bawan Allah ne manzan Allah ne shugaban manzanni gaba ɗaya, kuma shi ne zaɓaɓɓe a cikin bayi duka tsira da amincin Allah ya tabbatar da wannan bawa ya ƙara masa matsayi da daraja da sharafa Allah ya ƙara mana son annabi da ainihin ƙauna gare shi har zuwa ranar tashi a kiyama bayan haka ya koyan kwana, ina yi muku wasiya da kaina da jin tsoron Allah ku sani jin tsoron Allah shine fa babban tanadi a ranar kunci a rana mai tsanani ranar tashi a kiyama ku sani tsoron Allah shine babban guzuri Allah ya ce ku yi uzuri mafi alherin guzuri shine tsoron Allah wata zauwalu bayan da hairar zadi ta kowa ya kokari ya gyara tsakaninsa da ubangiji ya zama yana jin tsoron Allah a cikin zuciyarsa da wannan ne za ka samu tsira za ka samu kubuta Ko ma da sauƙi in dai ka je wajen Allah kana jin tsoron shari'ar musulunci ta zo da yin umarni da yin soyayya a tsakaninmu cewa mu musulmi ya so don uwansa musulmi kuma ta hana mu kullatar juna da fushi da juna da gaba da juna kamar yadda shari'ar musulunci ta ce musulmi na kwarai shine wanda zuciyarsa a wanke take baya fushi baya kiyayya baya fada baya gaba baya ƙin magana wa uwansa musulmi ba shi da wannan kwata-kwata a sunan mazan Allah ma sallallahu alaihi wasallama ta zo da wannan bayanin karara mazala ce misalin muminai sallallahu alaihi wasallam a tsakaninsu wajen soyayya su da tausasawa a su kamar gangan jiki ɗaya ne idan wata gaba ta ji rauni to dukka gangan jikin yana amsawa ya kasa bacci ya ta zazzabi sani ya ku yan uwana masoyana lallai soyayyar da musulunci ya zaburar da mu mu yi a tsakaninmu shine soyayyar da za a yi ta Allah ba soyayyar san zuciya ko soyayyar maslaha ba ko soyayyar 'yan siyasa da suke yi wa junansu kana son shugabanka a jam'iyyar siyasa don kuna jam'iyya ɗaya amma lokacin da karba jam'iyya zai zama abokin gabanka damun ba akan musulunci ku gina soyayyen ba kana son wani ne saboda kana tsammanin zai baka daga zarar ya daina baka ko yana baka sai ya daina baka sai ka daina son sa saboda daman jan abin hannunsa kake son sa so ba irin wannan soyayya ba soyayya ce ta islam soyayya ce ta imani soyayya ce ta zuciya da zuciya ka so ni har ga zuci ni ma so ka har ga zuci soyayya ta wuce take ta ne zance dukkan abin da duniya take sha'awa ko kuma ɗan adam take sha'awa a ransa wannan shi ne yake sa a ɗa ya so ubansa irin wannan soyayyar ita ce soyayyar da ake so ɗaya yi ubansa ba wai yana son ubansa don yana bashi ba ba wai yana son ubansa don ya girme shi ba ba wai yana son ubansa don ya sauƙaƙa masa wani abu na rayuwa ba yana son ubansa don ubansa ne shi ya ke shi ba yana son ubansa ne don mai wadata ba ne ba ko uban yana da wadata ko ba da wadata zai tun da uban shi ne to irin wannan soyayyar ake so mu yi wa junanmu ba wai kawai don wata manufa ta ainihin duniya ba wannan soyayyar ita ake so miji miji ya yi wa mata mata ma ta yi wa mijinta shi ya so ta saboda Allah ita ma ta so shi saboda Allah shi kuma ya ikhlasi wajen kyautata mata irin wannan soyayyar ita ake so ɗalibi ya yi wa malamansa saboda darajar musulunci da darajar ilimi ko ya bata maka ko bai baka ba ko bai maka alfarma ba ko bai maka hanya ba kana son sa saboda yana son Allah malamin ka ne wannan soyayya take sa mumini ya yi wa ɗan uwansa mumini uzuri kuma ya masa nasiha kuma wannan soyayyar take sa mutum ya rinka zuwa wa 'yan uwansa irin wannan soyayyar ita ake so ka karar da rayuwarka akan taimakon wani ba wai don wani abu zai baka ba ka taimaka masa ka tsaya masa akan bukata ta sa har ka ga ya samu nasara a rayuwarsa irin wannan soyayya ta kansa baka san mutum ba ka masa hanya samu aiki baka san mutum ba ka masa hanya ya samu kasuwa ba ka san mutum ba ka masa hanya ya samu ilimi ka kai shi makaranta ka masa kaza ka masa kaza irin wannan soyayya ita ake da bukata mu yi kuma da wannan ne lallai mabiya wato za su girmama shugabannin su za su girmama malaman su su masu soyayya da Allah masu yin soyayya dan Allah to soyayya su dawwama take har abada kwanaki da shekaru ba ba sa kara wa soyayyar nan wani abu in ban da ƙarfi kamar gini ne aka gina shi ruwa ke dukan sa na bulo da siminti to ruwan da yake dukan sa yana ƙara mai ƙarfi ya daɗa kafuwa to su masu soyayya dan Allah to daɗewar soyayyar ƙara ƙarfi yake a tsakaninsu saboda babu wata buƙata ta duniya a cikinta Allah aka sa a gaba su ne waɗanda Allah ya ce al'akhillahu يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين ما سوء أبو kiyama أرانا كياما لا سيشكي da juna da gaba dukkansu gaba ɗaya sai masu tsoron Allah da suka yi soyayya saboda Allah Allah samu a cikinsu Allah ya yabi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi zukatansu saboda suna da wani abu na wato salamatu sadri salamatu sadri shine tsarkin zuciya mutum ya zama a zuciyarsa baya dakon kowa kana rayuwarka kai abinda ka sa a gaba shine a gabanka ka kwana da wani a cikin zuciyarka wani baya hana ka bacci ka yi da wani baka bakin cikin rayuwar wani Ta su sahabbai haka suke Allah tabaraka wa ala ya yi su yace ta tabawwa'u dar wal iman min qablihim yace yuhibbuna man hajar ilayhim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu yace kuma yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa man yuqa shuhha nafsihi fa yayi umarni da ayi sulhu a gyara tsakani musulunci yayi umarni da ayi sulhu a gyara tsakani tsakanin kungiya da kungiya tsakanin jama'a da jama'a tsakanin aboki da aboki Ɗa da uba da da uba yaro da mai gidansa babba da karami duk lokacin da aka samu rashin jituwa a tsakanin wasu to lalle musulunci ya ce a yi sulhu wa in ta'ifatani min almu'minin naqtatalu fa aslihu bainahuma kaji fa aslihu bainahuma ku sulhu a tsakanin su fa in bagat ihdahuma ala al-ukhra فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى ila الله idan ɗaya daga cikin ƙungiyoyi ko ɗaya daga cikin jama'a ta yi zalunci ta wuce gona da iri a kan ɗaya to a haɗu a yi taron dangi a yaƙi ɗayar da ta ita ba da haɗin kai take so ta yaƙi wata shine ku haɗu ku yaƙe su ga baki ɗaya fa da allati tabghi hatta a ila amrillah to amma fa in fa'a in ta dawo jama'ar ta dawo mutanen suka dawo suka ce za su zauna lafiya da junansu to ku yi sulhu a tsakaninsu bil adli wa aqsitu fi adalci inna Allah yuhibbul muqsitin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana dangane da abin da zai gyara mana mu'amalar mu a tsakanin yace ku daina wato kullatan junanku da muna nawa juna junanku wato zato haka kurin mutum ya rinka kullatan dan uwansa yana munanta zato a gare shi yana faɗa da shi yana gaba da shi aka kura wani ma yana gaba da kai baka ma san da shi ba yana ta wahala ko kai kana yi gaba da wani duk inda ka zauna ka ci mutuncin saka zage shi ka bata shi shi kuma bai ma san kana yi ba wannan mummunan abu ne kuma dako ne a rayuwa da zai jawo maka nauyi babba a wajen Allah ta baraka wa ta'ala wannan abin shi ke aske addini kullatar juna gaba da juna kiyayya da juna in kullace ka ina ta fushi ina ta faɗa da kai in ka biyo hanya ka kina ba hanyar in ka zo wurin ka wuce ko in tashi In inda muka sallama ba za ka amsa ba ko kuma kai ba za ka mun sallama ba ko makoci da makoci suna faɗa da juna ko ɗan uwa da ɗan uwa ba sa magana akwai waɗanda uwa ne uba ɗaya a gidansu amma wala ban sa magana da shi ina ruwa na da shi har duniya ta shi ban da bukatar sa ina ruwa na da shi wallahi ban saki kula shi ba wannan iya halika in ji manzon Allah ya ce wannan abu ne mai aske addini ba wai halika tu shi'ari ba ba za shi take askewa ba addini take askewa gaba ɗaya wanda yake da irin wannan sifa iyakacin abin da aka ɗora maka ka yi wa musulmi dan uwanka sallama kada ka yarda wani abu ya shiga tsakaninka da musulmi ba za ka yi mai sallama ba duk faɗa duk iyayya duk gaba to ka ce assalamu alaikum shi ma ya ce wa alaikum assalam na mu'amala ba ce dole sai kai mu'amala da kowa ba bai zai yi kowa abokin mu'amala ka bane bai zai yi ba kowane mutum akwai wanda yake mu'amala da su akwai wanda baya mu'amala da su amma ba wai dan suna faɗa da juna ko suna kiyayya da juna ba so mu yi kokari mu gyara wannan yanzu ƴaƴa za ka sun tashi a gida fa uwarsu dai ubansu ɗaya ubansu ya sani uwarsu ta sani ba ba sa ga maciji sai ce an ah, ai wani da wani ba sa kuma tun suna yara an iya gyara su uban su yana raye wasu tana raye bai zai kira su musu faɗa ba ai wani baya kula wani ai wani baya yi da wani ai wani baya magana wani ai wani ba a hada su guri guda ba ai ba za su abinci share ba ai ba za su tafi a mota makaranta tare ba ai a kaza ai a kaza sauransu dukkan irin wannan abubuwan suna faruwa ko a gidan mutum ya zo ya ajiye mata biyu uku suna bala'in gaba da ya ba sa magana sai wai mace matar aure da yar shi kishiyarta sai su shekara guda shekara biyu su taɓa yau juna magana ba suna gida ɗaya wance ta hana ƴaƴanta su je ɗakin wance wance ta hana ƴaƴanta su yi alaƙa da wance ta nuna musu kiyayya da gaba ga matar ubansu kai kuma kana zaune wai ka ne bai baka baza su in ba za su daidaita ba Ka ce kowa ta gidansu ko ku yi musulunci ko ku yi daidai ko kuma kowa ta kama gabanta ko abu abin da nake faɗa ko kuma a samu matsala duk abin da ta ba da umarni in ba sabon Allah ba ne dole a bi shi matukar kadirin mustafa za a yi haka ake son a samu namiji tsayayye a gidan shi amma wallahi in ana ba ku labarin wato bal wal ahqat wat tahasud wat tabaghud bainan wato zawjat a cikin gidaje kiyayya fushi gaba faɗa rashin amintuwa da juna tsakanin matan aure a gidajensu kuma mijinsu ɗaya wato wallahi kare da ci ba ya za ka yaya za ka gaci nasarar rayuwarka ka tara mutane ka shuka gaba a gidanka ‘ya'yanka ba sa shiri da ‘ya'yan wani ‘ya'yan wanci kuma duk ‘ya'yanka ne duk kuma ubansu dai suke amsawa kurin kun bar mata suna juya ku yadda suka ga dama ba za ku iya gyara ba mace kudin ita za ta sarrafa ma gida sai yadda ta ga dama za kai kake ci da ita kai kake sha da ita kai ka ba ta wurin kwanciya kai kake mata kaza kai kake mata duk dindimin da kake a matsayin ta na matar ka kai kuma miji kuma ba za ka ba da umarni a ba wannan wani irin rauni ne wannan kuma yanzu daidai ne ka bari a raba kan ka a gidanka to wannan rabuwar kan 'ya'ya da rashin jituwa da rashin natsuwa yana nan cik a gidajen hausa fulani bayi da kyau ba daɗin ji kwata-kwata haka za su girma wannan ya girma ya yi matsayi ya ci kula wannan ya ki taimakonsa ya taimaki wasu a nesa sai kuma kana kabari Allah yana ta maka tambayoyi da mala'ikun Allah so mu yi kokari mu gyara idan mun gyara za mu samu saukin rayuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya turo shi don ya sauƙaƙa mutane ko mutum ne mai saukin sha'ani hannunsa a liƙe ke wajen bayarwa fuskarsa a sake take wajen wato yalwata mutane su sauƙaƙa wa mutane yana da kyawawan ɗabi'u waɗanda baki da zai iya gama bayaninsu ba yana da alfaza'i yana da al'akhlaq al'aliya ɗabi'u madaukaka ko yana cikin kunci ko mun tsanayi ko mun mafi da ake ciki to aga alheri a tattare da shi haƙuri ne da shi shi za ake samu koyi da haƙurinsa ana cikin tsanani an je wani wuri aka fasa masa kai yaƙi kwakwat aka fasa masa kai aka karya masa haƙorinsa haƙori na bakinsa aka balle shi jini ya yi ta zuba har ƙasan ainihin wato tafinsa a cikin wannan yanayi na kunci sabbin ta ce yanzu ya rasu ba za ka yi mummunan addu'a ga waɗannan mashirkan ba ai kawai tausayin annabi da rahamar annabi da jin kayan annabi sallallahu alaihi wasallam da ɗabi'a irin tasa sun fasa masa kai sun karya masa haƙori sai ya tuno waɗannan fa za su iya musulunta nan gaba waɗannan za su zamanto su ne makamashin da musulunci zai amfani da su wajen ƙona abokanan gaba ba su sani ba ne da sun san shi annabin ne daga cikin hakikatan da ba za su masa abin da suka yi masa haka ya ɗaga hannu sallallahu alaihi wasallam ya musu addu'a ya ce Allah ta shirya da su ba su sani bane ya roƙa musu Allah nawa nawa abubuwa suke faruwa da annabi sallallahu alaihi wasallam bayan da zai yi sai dai ne nuna mutane darasi sai ya haƙuri me ba a yi masa ba matansa sun sha zuwa su sa shi a gida su sa shi a gaba su ce suna son kaza suna son kaza abin duniya sai ce ba haka ba ne. ni fa annabi ne da Allah turo ni ne musulunci ne da'awa ne kaza da kaza amma duniya ba ta bace ba na santa haka suke hakura da shi da abin ya tsanani ya ba su zabi qur'ani ma ya ba su zabi in za ku zauna da shi a haka ku zauna in ba za ku zauna ba shi kenan kai ma sai ka bada zabi in za a yi bismillah ayi in ba za a yi ba shi kenan ko ya kama gaban sa. ku daina barin zumuncin ƴaƴanku da zuri'arku yana lalacewa yanzu wato daga cikin mushkiloli da yake faruwa na yi wannan hudubar idan aka baka labari tsakanin matar mutum da uwarsa ko matar mutum da iyayensa wani gudun labarin bayan jira ko ka san cewa akwai wanda matarsa ba ta kula uwarsa matarka da nake aure da ita ba ta kula mahaifiyarsa? akwai wanda ni da shi yake gaya mai ce a gabansa matarsa ta ce a gabansa ta gaya ta ce ta ce ta ce uwarsa munafuka ce wallahi ba ni ba ita ta ce mahaifiyarka munafuna ce wannan mata ce ta aure da ake zaune da ita saboda ta shan shimfiɗe Kama ta samu gudun zama ba yi mata tarbiyya ba tun da iyayenka ba su yi mata ba kai ba ta kai mata tarbiyya ba ta yanzu wani ya za a yi ta gaita mahaifiyarka ya za a yi ta je ta mata kyautayi ya za a yi ta bi ta kamar yadda za ka bi ta to suna nan ana zaune amma ba a shiri ba a magana amma kuma kana zaune da ita ai ba taka ne wai kana jin daɗin rayuwa da ita ummu kulsum ta rawaito mana hadisi um, uh, kamar yadda uh, uh, ta ce ta ji wannan Allah sassan yana cewa ba makaryaci bane wanda yake sulhu tsakanin mutane wanda zai je ya ga wani da wani ba sa shirye sulhu tsakanin su wannan ba makaryaci bane kenan ko da ka yi ƙarya don ka sulhunta zaidu da amru ko ka yi ƙarya don ka sulhunta wani da matarsa ko ka yi ƙarya don ka sulhunta mai gida da yaransa a kasuwa ko ka yi ƙarya don ka sulhunta malami da ɗalibansa to ba ƙarya kai ba laisar kazzab allazi yuslihu bainan nas ba magarici bane wanda yake sulhu a tsakanin mutane yace fa yanni khairan aw yaqulu khaira mutum ya nufaci alheri ya je ya gyara tsakanin waɗanda suke gaba suke kiyayya a tsakaninsu wannan fa kai fa so ake ma ka kai farmaki wa jama'a ka gyara tsakanin wani da wani ba wai ka bari gidan ka lalace ba insha Allah ta'ala lokaci ne zuwa nan gaba za mu hudu ba akan gidan musulmi irin abubuwa da mutane suke a gidajensu ko suke barin gidajen suna lalacewa wannan din yake sabbaba musu rashin jin daɗin rayuwarsu gaba daya wani akan harkar gidansu da iyalinsa zero ne gaba daya kuma Allah ya tara mai duk abin da zai tara masa ya ba shi lafiya ya ba shi wadata ya ba shi arziki amma gidan bai da nutsuwa sai ya tafi gidan abokanansa bai da kwanciyar hankali sai ya je kasuwa saboda ya bari gidan ya mutu ya lalace baya gyara ku kokari ku gyara gidajen ku kuma ku kokari ku gyara tsakanin mutane ku sani cewa ba wanda zai kubuta ranar tashi alkiyama fa sai wanda ya zo da kubutacce zuciya dole zuciyarka ta zamanto ta kubuta ta nisanta da dukkan waɗannan abuwa na ƙazanta da muke faɗa Allah ya yaba annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam dangane da kubutar zuciya annabi Ibrahim yana addu'a yace ya Allah saka tona karka tuza kana da yaya ba za su yi masa komai ba illa man atallaha bi qalbin salim sai wanda ya zo wa Allah da zuciya kubutacciya ba wankakke zuciya zuciyar ka zama tar haka take kuma wannan bayaki yake kafin a tabbatar da wannan dan innan nafsa la bisu ran dan adam kuma yana umartar da mummunan abu kullun yaki ake zuciyar ka tace yi kaza na rashin kirki kai kuma ka ce a'a ba za a yi kaza ba ba za a yi abinda kike so ba za a yi abinda Allah yake so wani abu barka san su zaka je ka yi shi kana jin haushinsa kana kinsa kana gaba da shi ka tirsa ta zuciyarka ka je ku gaisa musiba ta same shi kai masa jaji duk da kana jin haushinsa ba ka so ko kana ya kai shi nan kenan to da wannan ne Allah tabaraka ta'ala zai baka jagoranci alqalbu salim ya kubuta daga daga'in daga shirka daga kafirci daga hasada daga kullata daga gaba daga iyayya wanda ya zo da wannan zuciya shi ne zai samu rahamar Allah kaga ba munafiki ne, ba ba ne, ba kuma dan ba ne, ba kuma mahassabi bane ba kaza bane duk ya yaki a duniya ya kori waɗannan alhamdulillah ya zauna da yan uwansa musulmi lami lafiya haka Allah ya ce salamun ala nuhin fil alamin inna kadhalika najzil muhsinin yace innahu min ibadina al-mu'minin ثم أخرجنا الآخرين وإن من شيئته لإبراهيم يتي إذ جاء ربه بقلب سليم أكتي إبراهيم يزور أبنجد سدزوجيا قبتتشيا sannan yan aljanna ma gabaki daya da kubutaccen zuciya suke zuwa in dai ka shiga aljanna to duk wanda zai shiga aljanna to zuciyarsa mai kyau to kaga kenan akwai buƙatar fa mu yi wani yaƙi na musamman na gyaran zuciya da sulhun da tsakani da haƙuri da juna allan da ya yi mu dama dole sai mun fada a saba juna ba zai taɓa yi wa mu haɗu ba mu saba juna ba duk wanda yake ganin cewa wai ba zai saba ɗan uwansa ba ko ba za a saba masa ba to yana yarda da kansa ne wallahi masoyin ka mai kaunar ka wanda kake ji da shi in ya tafka maka wata tsayar wata rana sai ka ji ka kasa bacci na haka rayuwa ciki ɗanka da ka haifa da kake da full control a kansa cikakken wato iko da gudanarwa in ya zo ya yanka maka wata tsiyar wallahi ba ka iya bacci ba matarka da suke karkashin ka kullum za ta iya maka abin da zai hana ka bacci haka rayuwar take to kai da kanka ma ai kana iya bata sanka sau nawa ka yake cizon harshen ka. me ya masa me haƙorin me harshe yayin haƙori zai cije shi har ya sa ya zubar da jini sau nawa jikinka shi da kansa zai zo rikici ita wahal da kansa da kansa a je a sha magani a ta kashe kuɗi a yawa kenan dole ne sai mun samu saɓani a rayuwa dole za mu samu saɓani kuma kar ku manta yadda Allah ya bambanta mu a tsawo ya bambanta mu a fuskokin ya bambanta mu a dabi'un mu ya bambanta mu a kaza to dole kuma sai mun samu saɓani a cikin abubuwan mu to wanda yake ganin zai rayu shi ba za a fata masa ba to ya bata kansa lokaci wanda yake rayuwa yana ganin duniya daidai ne za a iya maka komai sai kai hakuri to wannan shi morewa rayuwa to wannan shine abin da ake so mutum ya zama to ya kubuta da shi anas dan malik ya rubuto mana hadisi um, mun sha faɗar sa muna bayanin saboda muhimmancin su zamu da dame mai tashi manzo Allah wata rana yana zane yake cewa wa sahabbai ah, yanzu dan aljanna zai kullu ta wacce kofa wani dan aljanna zai kullu suna zama sai ga wani mutum ya ko ya fito ya shi ya zo ya yi alwala sai yana dagar da ah, ruwan alwala ya rataye takalmarsa a hannun hagun ya shigo da su masallaci ba a ce komai ba nan bai ce komai ba sallallahu alaihi Wa shigari gari ma sai manzo Allah ce dan aljanna zai da bullowa ta nan kofar sai aka ga wannan mutumin da ya fara jiya shi kuma bai sani ba haka aka sake wa shigari ana bai ce komai ba sai ce dan aljanna zai bullo ta can kawai sai aka ga wannan mutumin ne shi kare annabi ke ta nuna ana cewa dan aljanna ne kuma shi bai gaya masa ba wani da cikin sahabbai um, ana cire shi Abdullahi ibn Amr ibn al-As ma'ruf rikon sai ce ni ko sai na ga mutumin nan wai me yake yi ne wai wannan mutumin ba a san shi ba sanannen mutum ne ba mashhuri bane a cikin sahabban an ce dan aljanna ne ya sau uku annabi yana fara sai na bi shi na ga me yake na ibada dan ne koyi da shi sai ya bi shi ya masa dabara ya masa hikima ya bi shi an gida ya ce na dan samu irin mushkila a gida da mahaifina na yi rantsuwa na ce ba zan kwana a gidanmu ba sai na yi kwana kaza uku da Allah ta za ka ɗauki bakunci na a gidanka ko kuma za ka kula da ni kafin in warware rantsuwa ta sai ce ƙwarai kuwa shi ke nan ya ce to bismillah ya zo gidan sai kwana ɗaya biyu uku ya ce tun da ya je gidan nan bai ga mutumin nan ya kashe dare yana sallah da daddare ba kawai dai yadda kowane musulmi galibin yake yi ba wani abu na daban ba wani mutum ne mai tsanani ibada ba kawai dai dare ya kan tashi kan shimfiɗar sassa sai ya ambaci Allah ya je yana kabarbari yana askar da ake yi sai kuma ya tashi kawai sai tafi wajen alwala ya alwala sallah asuba ya ce ina kula da shi yana kyautata alwala mutum ne mai kula da Allah ya ce na zauna da shi a cikin kwanakin nan gaba daya ban taɓa ya faɗo wani abu sai alheri haka yi sai alheri yake ji yana faɗa daga sa kawai ya ce kwana uku nan suka yi sai na ga mutumin nan fata wai me yake ma na daban ne ba wani abin da yake na daban da kan za a yi masa wannan abu abin ya bashi mamaki kwarai da gaske sai da ƙarshe sai ce ya kai bawan Allah ina son shaida maka gaskiya na zo ne don duba ka in ga ka na koyi da kai ko kana wani abu na daban abin da ya faru na ji annabi sau uku yana cewa kai da aljanna ne sai na zo ga a gidanka wato me kake yi da ka samu wannan matsayi na gidan aljanna dan in koyi da kai sai na ga ban kana wani aiki da ya fi nawa ba to sai an jima zan tafi amma ina so in tambaye ka me kake yi kai kake ga Allah ya baka aljanna ya shiru bai ce komai ba Abdullahi da Amr ya juya ya tafi sa ya ba shi amsa ba yayin da ya juya sai kira shi ya ce zo malam da ya zo sai ce ba abin da nake in ba abin da ka gani ba ina da dabbobi in garin Allah ya waye kan tafi wajen dabbobi na je in kiwata su in tatsu nonon kawai iyalina lokacin sallah ya je masallacin annabi ne sallah da annabi sallallahu alaihi wa sallam sai dai ni ina da wata dabi'a ban taɓa riƙe wani mutum ba la ajidu fi nafsi li ahadin min almuslimina ghishan a wata riwaya ghilla ban taɓa wato jillu in riƙe wani mutum musulmi ba ina fushi da shi ina gaba da shi wai yau ina da wani a zuciyata da yake damuna ba na mu'amala da shi ba na kaza saboda ina fushi da shi ba na masallama ba na kula shi ce ni ba na wannan kawai in mutum ya yi min abin da ya yi ya yi shi da Allah ta baraka wa ta'ala ba na algushi ba na algus me algus ƙarya da shaku da gaskiya da ƙarya a cikin mu'amala ta da ɗan uwana musulmi kuma ni ba na hawa da hassada an taɓa ganin ya ce wala an sudu ahadan ala khairin aba Allah ku ji wannan magana ya ce ban taɓa yi wa wani hasada akan wani alherin da Allah ba shi ba za ka iya za ka iya ya ce duk abin da Allah ya ba wani wallahi ban taɓa damuwa ba Allah ne ya ga dama ya ɗauka ya ba shi shi ni ma sai ne nema Allah ya bani to wannan shine nan ake rubtawa mutum nawa ne suke kafin bacci saboda Allah ya rufa wa da asiri mutum nawa ne kamar su zai ta faduwa saboda ya ga wani a canja mota mutum nawa ne zai shiga damuwa saboda wani ya aure mata ba irin tasu ba mutum nawa ne yake kasa kaza saboda ya ga wani a zai shi jari mai ƙarfi mutum nawa ne yake kaza akwai mutumin da ake ba da labari yana gadan sana asibiti wallahi tambaya ke yaya wani ya taso sa ya ya fi mu kuwa yanzu yana gado zai mutu yara suna ba ka bar wannan magana amma tambaya yake yaya wani ya wani ya fi su yanzu ya wani ya yi kaza ya wani ya kammala kaza din sa subhanallah ina wai ya laita kauni ya lamun haka ya mutu haka ya shiga ya damu da rayuwar wani to shi yasa kuma duk mai hasada malamai suke cewa bai ci gaba haka zai ci da kokowa a nan inda yake saboda mai wato directly ko indirectly shine hasada Allah yake yaka yanzu wancan mutumin da Allah ya masa abin da ya koyi bashi ilimi koyi bashi lafiya koyi bashi wadata koyi bashi sarauta koyi bashi kaza sai kuma kake damuwa akan wannan abu to shi da karfin to yaje karba ba Allah ne gada ma ya zabe shi ya bashi nawa ne Allah yake barin uba talaka ya mai da tansa mai kuɗi nawa ne Allah yake mai da uba mai kuɗi mawadaci ne rubun asiri ga yansa kuma sun zauna mugun talauci ka duba alaƙa fa in wani yana iya azurta wani ko wani yana iya rufa wani asiri ya mai da shi wani to me yasa uba bai wannan ba me yasa za yi uban shi ba to dan me yasa ka zo kana faɗa da abin Allah ya raba ya ba wani duka waɗannan abubuwan suke sa muke faɗa da juna muke gaba da juna muke ta da juna kuma muke kasa ci gaba bakin ciki ya dane ta. kullum baka da nutsuwa jininka yana ta hawa duk abin da ake yi a ji daɗi a rayuwa baka ji in ka saka riga baka jin daɗin ta in ka kwanta bacci a gida baka iya sai ka sha ƙwayoyi kullum kana ta faɗa da iyalinka saboda akwai wani dako da suke a nan a ka abubuwa suna ka. kuma abubuwa ne da ya shafi mutane kuma ba wai akan Allah ba akan duniya. shi sai ya ce lalle wannan shine abin da ya sa annabi ya maka albishi da gidan aljanna kuma ya shi shine abin da yake mana wahala haka abdullahi dan amr ya faɗa hadisin abdullahi bin mubarak ya rawaito shi a cikin az zuhd da ingantacciyar riwaya haka imam ahmad ya rawaito wannan riwaya shi wannan mutum ya samu rahamar Allah ya samu aljanna saboda haƙuri da yake da shi kuma yana juriya da abinda wato mutane suke masa yace in ya zo kwanciya bacci a wata riwaya na kan daga hannun shi ya Allah duk wanda ya mun kaza na yafe masa ni kuma ka yafe haka yake faɗa kaga wannan imani ne wanda yake mataki na gaba so ya ku yan kwana mu yi kokari mu sulhunta tsakanin mu mu zauna lafiya da junan mu mu mutunta junan mu mu kimanta junan mu kuma mu kare gidajen mu mu kyautata alaka da iyalan mu kada mutum ya bari ya samu mushkila a gidansa na yi wannan hulba ina ta tunani akan matsalolin da ke faruwa ana yi mana fatawa ana gaya mana garin nan akwai mutumin da aka gaya mun cewa malam aiwa wani nasiha baya kula ubansa malam aiwa wani wa'azi baya kula babansa yau shekara kaza an yi an yi kuma a gidan uban yake kwana uban ya yi kuka ya kira shi ya ce kai hakuri mai na maka amma wallahi ya fita kasuwa raha da tafi da abokanai da komai cikin yalwa amma in ya zo gida baya ubansa magana baya gaishe shi kuma uban bai isa ya kira shi ce mai kaza ba in aka yi sallama aka ce ka ka ce babanka ya zo ana sallama da alaji sai ce kai ka je ka kira alaji ka ce ana sallama shi ko akan wannan kaɗai ka tsaya muka yi hudu ba muka gyara wannan mutumin ai mun samu nasara so mu gyara tsakanin kenan wannan rashin jituwa hatta a cikin gidaje ma ana yi tsakanin mata da miji ana yi tsakanin ɗa da uba ana yi tsakanin aboki da aboki ana yi wa aslihu da bainakum wa qumu ila salatikum yarhamkumullah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh